Sake bayyanar sabuwar ƙungiyar 'yan bindiga a arewacin Najeriya da ake musu lakabi da Lakurawa mai kamanceceniya da ƙungiyar Boko Haramun a jihar Sokoto da jihar Kebbi lamari ne da ya matakar ta da hankalin al'umma domin kuwa su dai waɗannan 'yan bindiga da ake kira Lakurawa suna tafiyar da lamuran sabab bambanci da na Boko Haramun inda suka bayyana cewa ba su yadda da wani hukunci na gwamnati ko na jami'an tsaro ba kana kuma ba su yadda da karatun boko ba haka zalika suna tare al'umma su fitar da zakka a cikin dukiyar su. har ma sukan hukunta mazajen da ba su aje gemu ba a jiya juma'a ne rahotanni daga jihar kebbi da ke arewa maso yammacin najeriya waɗannan 'yan ta'adda da ake kira lakurawa suka hallaka akalla mutane goma sha biyar a wajen wani artabu da suka yi tsakaninsu da mutanen gari lamarin dai ya faru ne a daidai lokacin da wasu makiyaya suke kiwon shanu inda waɗannan 'yan bindiga na lakura suka karɓe shanun baki ɗaya wanda ɗaya daga cikin makiyayan ya ruga cikin gari ya je gaya ma al'umma inda matasa suka yi gangami suka zo suka tar waɗannan 'yan bindiga da ake kira lakurawa inda aka fafata artabu wanda wannan artabu ne sanadiyar mutuwar mutane a akalla goma sha biyar kamar yadda za ga yadda aka gudanar da jana'izar waɗannan mutane da suka rasa rayukansu a wannan artabu Matsalar rashin tsaro dai matsala ce da ke ci gaba da addaban yankin arewacin Najeriya tsawon shekaru goma sha shida, kama daga ayyukan ta'addanci na ƙungiyar Boko Haramun da suka salwantar da rayukan al'umma da ɗumbin dukiya mai tarin yawa da ba za ta taɓa irguwa ba, wanda daga bisani lamarin ya rikiɗe koma ayyukan ta'addanci na garkuwa da mutane wanda gashi ba a kawo ƙarshen shi ba. an ƙara samun fular wata sabuwar ƙungiyar da take da hatsarin gaske ko menene yasa ire irin waɗannan ayyukan ta'addanci da ke janyo asarar dukiya da rayukan al'umma suke faruwa ne kada a yankin arewacin Najeriya shin sakaci ne na mahukuntan ƙasa ko ko na manyan arewan domin kuwa dukkan lokacin da irin waɗannan lamura ke faruwa ba za ka taɓa ganin haɗin kan gwamnonin arewa baki ɗaya ba har ma da sarakunan su 'yan siyasa da 'yan kasuwa da masu faɗa a ji ba an dunkule an tunkari matsalar da murya ɗaya domin kawo ƙarshen ta baki ɗaya ba amma fa da a ce lamari ne da ya shafi siyasa a wannan lokaci ne za ka ji yankin yana magana da murya ɗaya wanda a wannan lokaci ta malaman addini mawaƙa har ma da makaɗa 'yan fina-finai fastoci da sauran ƙungiyoyi za su yi ta tofa albarkacin bakinsu domin ko suna sa ɗan abin da za su samu na zaman duniya amma lamarin da ya shafi salwantar da yankinsu da rayukan al'ummar su san bai dame su ba Shin irin wannan rayuwa ina za ta kai al'ummar Arewa? Wato jama'a da Allah zan ɗanyi wani jan hankali ga matasan Arewa, don ba zan ce manyan Arewa ko shugabannin Arewa ba, don Arewa ba mu da manya, kuma Arewa ba mu da shugabanni, ku ji da kyau ba mu da shugabanni, amma dai zan yi kira ga matasan mu Arewa, saboda mu san halin da muke ciki, kuma mu san irin shirin da za mu yi duk da dai ba mu da makamai ba mu da gwamnati ba mu da komai amma muna da addu'a kuma insha Allah addu'a ta fi karfin komai kuma Allah zai kawo mana mafita akan addu'ar da muke yi ina so in tabbatar muku da cewa fa akwai wani kalubale da wata masifar da za ta zo ta tankara ina yan Kano ina yan Kaduna ina yan Zaria ina yan Jigawa ina sauran kasashen da ba su shiga masifu ba sai dai su dinga jin su a wasu garuruwa to na rantse muku da girman Allah arewa tana dab daga baki ɗaya duk wani state da wani dajin da yake arewa wallahi sai ya harba da masifa wallahi sai yan ta'adda sun kutsa sun shiga sai sun lalata kowane state sai an rasa ba ana cikin masifa ba to masifar da za a shiga yanzu wadda za ta zo wallahi azin sai ta fita dukkan sauran garuruwan nan sai ta fita dukkan sauran garuruwan nan saboda muna so mu tabbatar muku da cewa arewa tana so ta zama sansani ta yan ta'adda ta zama sansani ta 'yan ta'adda wanda aka kirkira kuma ake kan kirkira kuma ake kan shigo da jama'a da 'yan ta'adda a cikin arewa a yanzu haka idan ba ku manta ba mali za ta harba tauraron dan adam Nijar za ta harba tauraron dan adam Burkina Faso za ta harba tauraron dan adam bar ma maganar tauraron dan adam tunda Mali ta kwaci yancinta Nijar ta kwaci yancinta Burkina Faso ta kwaci yancinta wannan 'yan tawayen masu ƙaryen jihadi wanda suke zuwa suna kama mai la ilaha illallah suna yankawa suna kashewa wanda aka kirkiro su yahuda suka kirkiro su nasaru suka kirkiro su suka zo suka tusa mu a cikin su to tunda Niger ta kori Faransa ta kori suka kori turawan nan suka kori masu jan kunnen nan to tun daga wannan lokacin jirgi ne mara matuki babu dare babu rana yake yawo a jejin Mali a jejin Niger a jejin Burkina Faso ya hana su sakat sun rasa inda za su sa kansu kullun kisa ake musu idan sun yi kokari su kutsa irin na da a bi su a kashe idan an hango sansanin su a tura musu jirgi mara matuki ya kashe su kuma sannan masu taimaka musu wanda suka dauki nauyin su babu yanda za su yi su shigo musu da taimako kuma kashe su ake yi to shine suka kira iyayen gidansu su fa ga halin da suke ciki Nijar ba daɗi, Mali ba daɗi, bakina Faso ba daɗi. Ya kamata ku nema mana mafita tun kafin a ƙarar da mu. sai aka ce ku zo Najeriya a Najeriya ma ku zo arewa arewa ce tamu a nan muka kirkiri yan ta'adda a nan muka kirkiri yan boko haram a nan ne kuma muke da damar da za mu shigo da ku saboda mu tabbatar da saboda mu tabbatar da cewa za mu cin mu target din mu to jama'a a yanzu yan tawayen Mali suna nan suna ƙuruwa cikin arewacin Najeriya yan tawayen Niger suna nan suna ɗuruwa cikin arewacin Najeriya. 'Yan tawayen Burkina Faso suna nan suna ɗuruwa cikin arewacin Najeriya a yanzu magana nake muku. Wallahi shigowa suke yi babu dare ba rana. Ga kuma 'yan tawayen da 'yan ta'addan da suke cikin mu 'yan bindiga su ma sai ƙara ƙarfi suke. Ga 'yan Boko Haram can su ma sai ƙara ƙarfi suke yi. kuma sannan ga wata ga, ga sabon kungiyoyi da ake ta dannowa a cikin mu arewa ana amfani da talaucin mu da rashin aikin mu da yunwar mu ana jan matasa ana sa cikin wannan kungiyoyin kuma wallahi ba dan komai bane saboda dai kawai su samu sillar da za su shigo da za su shigo da za su da turawan yamma za su shigo turawan faransa turawan Jamani, turawan american su zo su yi sansanin su a arewa saboda dai kawai su hana wa'annan kasashen da suka hana a zaluntar su su kwato su saboda in ba hakan suka yi babu yanda za su yi ba su da gurin rayuwa in ba nan garuruwan ba saboda haka jan hankali ga matasanmu kuma sannan jama'a muna so ku gane cewa wallahi babu wata aƙida babu wata aƙida wa ita sunanta boko haram face da yahudawa ne suka suka kirkire ta babu wata aƙida wadda ƴan mali suke amfani da ita suke kashe musulmai ƴan uwansu wallahi ta yahudawa ce babu wata aƙida ƴan kidnapping wallahi azin yahudawa ne su suka ba su training su suka ba makamai kuma su suke koyar da su abin da suke ciki daga kama daga kan ƴan mali ɗin ka zo ƴan kidnapping ɗin ka zo har ƴan boko haram wallahi babu su ga baki ɗayan su karnukan yahudawa ne ba musulmai bane to yanzu ga baki ɗaya so suke su tattaro su ga baki ɗaya su tattaro su su tattaro na ko ina a zo a jibga su a arewa saboda mu arewa ba mu da manya ba mu da shugabanni kuma an zo an tirsasa mana talauci da masifa idan an zo an jibga su a wannan yankin sannan kuma su dinga bi suna tayar mana da hankali garuruwan da suka rage ma wallahi nan gaba sai an sai an dinga shiga yanda kuka ga ana shiga garuruwa a shekarun baya a kashe mutum dubu uku dubu hudu dubu biyar haka za a yi saboda haka matasan arewa ku shirya kuma a lokacin da kudu su kalau Allah ya tsine wa shugabannin arewa Allah ka tsine wa manyan arewa Allah ka tsine wa munafikan malaman arewa ba ku da amfani wallahi wannan magana gaskiya nake gaya mu na rantse da girman Allah arewa za ta zo makabarta yan kwanakin nan yan kwanakin nan an maida ta sansanonin kisa sansanonin kisa musamman wannan masifar da ta tunkare su na korasu da Afirka a arewa suke so su turka komansu a lokacin da ana ta fama ana ta fama da 'yan ta'adda su kuma suna nan suna ta jibga makamansu suna ta jibga sojojinsu suna ƙara wa 'yan ta'addan ƙarfi har su ma mai arewan saboda haka duk wani ɗan arewa ya farka wallahi masifa yanzu za a shige ta wallahi masifa yanzu za a shige ta babu wata aƙida wata take kalmar la ilaha illallah take jihadi kuma take kashe musulmai wai da sunan musulunci babu ita kirkiran Yahudawa ne, kirkiran Nasara ne. Babu wata aƙida yankin nafin a basu bindiga a ce har su fi sojoji ƙarfi, kirkiran Yahudawa ne, kirkiran Nasarawa ne. Babu wata aƙida a yankin Mali da yankin Nijar da suke kalmar shahada suke bin ƴan uwan suke kashewa kamar yadda na Maiduguri suke yi. Wallahi kirkiran Yahudawa ne, kirkiran Nasarawa ne, ni ni ne shaida. Masu yi dan Allah, masu yi jihadi da aldan Allah wanda suke kare addini dai ga suna. Su ne kuna kallon su. Amma duk wata ƙungiya da kuke gani wallahi ƙungiyar su ce. to yanzu so suke su mai da arewa sansanin sansanin ta'addanci kuma domin su cimma target din wasu kungiyoyi saboda haka makotanmu ku shirya da karban yan gudun hijira kuma sannan makotanmu ku sa ido sosai ku sa ido sosai a arewa kar ku sake ku yi sake da arewa kar ku kar ku yi wasarere saboda idan ba ku yi wasa ba za a yi amfani da arewa ne domin a cimma target da abin da ake so a cimma mu dai ba mu da shugabanni saboda haka matasa idan kun ji idan mun nema kan mafita mun nema kan mafita idan ba mu nema kan mafita ba to ku arewa za ta zama sansanin bala'i sansanin masifa ta riga ta zama tun daga kungiyoyi nan sai fitowa suke gashi nan kuma karfi sai ƙara karfi suke yau sojoji ake bi a kama a mota a kashe saura su gudu gobe abin da ya fi haka za a yi sai a ce ai babu zaman lafiya dole ne a shigo da wasu wasu sojoji domin su taimaka mana daman already yanzu a labarin da yake zuwa mana yankin Sokoto suna nan suna ta gyara filaye inda za su za su aje sansanonin su yankin Katsina suna nan suna ta gyara filaye su hanyar yamman yanda za su aje sansanonin su lokacin da masifa ta yi yawa sai a ce to a shigo da su daman already suna ciki kawai karawa za a yi sannan kuma su ba 'yan ta'addan karfi sannan kuma su ma su ƙara karfi sai kuma su cimma target to wannan ya zama jan hankali a tattare da mu mu farka mu san muke yi na rantse da girman Allah ba a yi masifa a arewa ba ba a shiga masifa a arewa ba to yanzu ne za a shiga masifa a 'yan kwanakin nan saboda haka da Allah kuma sharin din wannan bidiyon kuma sannan malaman mu na Allah su dage da addu'a sannan shugabannin mu su ƙara tashi tsaye sannan kuma matasan mu saboda haka ku san abin da kuke yi arewa ba ta mu bace ba. arewa a daga an saida mana ita wallahi a an saida